Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan kuma za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fagge Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau goma sha biyar ga watan Fabrairu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu. Za mu magana ne akan yunkurin da wata kungiya a jamhuriyar Nijar ta yi domin yaƙi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. karin bayani wakiliyar sashen hausa a garin ta halarci taron da matasa suka hada domin wayar da kan 'yan uwansu matasa akan illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi sannan kuma za mu ziyarci mu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro za mu fara leƙawa da magaran a jamhuriyar Nijar inda wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta halarci taron da wani gungun matasa tare da tallafin kungiya mai yaƙi da shaye-shayen miyagun kwayoyi suka kaddamar domin wayar da kan 'yan uwa matasa akan illolin amfani da kayan maye wanda iyaye da hukumomi suka kawo gudunmawar su. hadiza hima ita ke jagorantar wannan matasa na rayas ta bayyana mana makasudin shirya wannan waye kai da suke yi. Wannan babban taron gangami na farko dai nazari ne muka yi mu a matsayinmu na 'yan wannan jiha ta da magaram. Me yake ci mana tuwo a ƙwarya he muka gani ga matsalar da ta sha mana kai matasa sun sa kansu cikin abin da ba shi ba tarbiyya ta gurɓace shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Akwai matasa 'yan university akwai 'yan horar hula gungu ne dai namu na hakan ga na matasa na nan jihar da magaram da muka zamna muka yi nazari muka ce wannan tabi'o'in sabbi da suka zo muna illa ce a jihar mu wani hanyoyi ya kamata mu bi mu ciyo kan matsalar wannan al'amarin in ma ba mu samu muka ciyo kan shi ba ɗari bisa ɗari mu kawo tamu gudunmuwa a bisa kan abubuwan da gwamnati take kenan wannan taro gangamin taro da muka yi gaskiya fusa'a mu ce babu wani mai hannu da shuni haka da ya zo ya yi tsaye ya ce mu yi wannan abu kawai tamu ce fusa'a mu ce kuma nazarin mu ne a matsayin mu na 'yan kwararren hula kenan mu kawo tamu gudunmuwa yadda za mu yi mu gani mu ceto al'umma. to kuma menene kuka yi kamar matasan kun gansu suna shaye-shaye kun tattaro su kun musu gargadi ne kun eh to yanzu abin da muka yi shawara ce muka yi shawara ce muka yi muka zamna muka ga wani hanyoyi ya kamata a bi da a ciyo kan wannan matsala kenan wannan abu ne wanda ba mutum guda ya shahawa ba ko mutum biyu duk inda gungu yake ko kuma al'umma wadda wannan abin suna da eh, me ake cewa suna da irin gudunmuwar da za su iya kawo a ko kuma wannan abin ya shahe su daga kusa ko daga nesa mun tattaro su kinga in kika dauka mun kawo jami'an tsaro jami'an tsaro kwamsar na wannan wurin da muka yi wannan taro ya zo da kanshi banda shi na shiyal wannan inda muka yi taro mun kawo kwamsar ya taho abin ga shugaba na 'yan sanda na wannan shiya ya zo wurin wannan taron mun gayyato shi banda shi kuma akwai 'yan sanda masu yaƙi da miyagun ƙwayoyi wanda ake ce ma anti-drug su ma mun gayyato su sun zo sannan matasa da kansu duk inda matasa suke a nan wurin tabarkala masha Allah mun sa kungiyoyin matasa ne ko ku a'a wa'annan ne masu zaman banza a ƙofa gida ko kuma matasa ne wa'anda suna kewaye kewaye duk dai mun tattaro matasa na nan wajajen sun zo banda shi kuma mun eh, mer da tashi tawaga kenan magajin gari na shiya wannan da tashi tawaga makarraban shi su ma mun gayyato su kuma sun zo mai unguwa na wannan shiya shi ma mun gayyato shi ya zo kuma akwai majalisa ta mashawarta ta wannan shiya ta zo banda shi kuma akwai latijawa masu hada ji kuma akwai mata waɗanda suke uwayen yara uwayen matasa su ma sun zo a wannan duk inda kika san gungu-gungu na mutane kala-kala wanda ake ce ma kush socio dukka sai da muka gayyato kowanan ya zo ya toho albarkacin bakin shi kuma ya zo ya kawo tashi fasa'a ta yadda za a yi a huta cikin wannan matsalar da ake ciki tun da menene muka gani wannan shaye-shaye shi yake kai matasa yana barawa kin ga shaye-shaye ba abin da zai iya sa yana iya sa matashi ya haukaci mu yana iya sa mataci ya shiga cikin ta'addanci ko ba da ra'ayin shi bane in yayi wannan shaye-shayen shaye-shayen nan na iya sa mishi ya shiga yin wasu abubuwa wanda abubuwa ne wanda ba masu kyau ba yana tura shi bisa wanda bature yake ce ma act the extremism kenan abu na ta'addanci yana banda shi kuma shaye-shayen wannan yana kawo illoli a zuwa gaba sannan sai a lokacin da matashin hankalin shi ya dawo akan shi ya latizanta kuma yaka gani iya samun matsalar rashin aihuwa wa'annan dukkan matsaloli ne wanda suna iya samu sai da muka gayyato ma eh, likita wanda zai zo ya hudu illolin shaye-shaye a cikin jikin ɗan adam duka aka waye musu kai bisa kan shi sannan su ma 'yan anti drug in nan jami'an nan masu yaƙi da shaye-shaye su ma suka hudu menene dokoki suka tanada to kamar abu ne wa'anda mutane da yawa ba su san shi ba kenan shine muka ce ya zo ya waya ma mutane su ji menene doka ta ƙasa ta tanada cikin irin wannan tahiya kuma ban da shi shi ma magajin gari da muka gayyato shi kenan sai ya haɗi muna a cikin nasu kundumi suka tana dama matasa masu zaman banza tunda sun ce wannan zaman banzan yana sa su shaye-shaye duk da wannan shaye-shayen ya kamata a ce ma'ikwanta sun yi nazari mai zurfi an samo ƙwararru bisa kan nazari mi yake ga sa matasanmu shaye-shaye ya yi yawa a tsakanin matashan menene ummal a ba'isa wannan matsala kenan wannan kuma gwamnati ta tsaya ta yi aiki sosai bisa kan wannan a samu menene matsala don a je tun tushen matsala a magance ta yanzu menene kuke jira kuma to mu yanzu abin da muke jira shine kamar muna gayi ne mu waye ma matasa kai wa'anda ba su shiga ba ciki mu wayan musu da kai kar su je su hada wannan hatsarin wa'anda ke ciki kuma su ma ubangiji Allah ya sa su gane su komo kan hanya daidai su ma magabatanmu tunda sun ga wannan abin da muka yi kamar mun buɗe musu hanya ne na su sanya ne za su yi su kama yadda za a yi a ciyo kan wannan matsala saboda matsala ce babba amma ana mata rikon sa kai nan kashi saboda in kika diba tarbiyya ta makaranta ce ta gida ce komi ya gurɓace matsaloli sun yawa matasa yau duk inda ka gansu har a makarantu mun gansu suna shaye-shaye yaro zai fito daga aji ya koma share ɗaya ya kunna shisha yana sha wannan shisha kuma babu abin da basu zuba a ciki miyagun kwayoyi iri-iri suke zuba a ciki kenan saboda Nijar ta samu matasa ko kuma magabata fitir generation jagororin gobe na gari kenan sai an yi yaƙi da wannan tunda in a yau matasa ba su zama na gari ba kenan za su zama gurɓatattun jagorori tunda su wa'annan wa'anda suke na yanzu sun girmanta sun tsuhuwa wa'annan da za su zo za su maye gurbin su kenan dole sai an tsaya an yi aiki an gyara tahiyar wa'annan matasan don su zama jagorori na gari masu unguwanni su ne idanun jama'a su ma ba su yi ƙasa a gwiwa ba cewar baruma kacalla da baruma mustafa za su kama har sai inda karfinsu ya ƙare. Amma akwai abu ɗaya mu muna mun koma baya. Yara mu abin da suke yi gaci nan muna gani mu challenge bai kamata ba. In wane ga yaron shi iya aiki abin da bai kamata ba yake in ka fara yake a ka kukuta yarana akan banzarauki. Daga shi ne abin da ya sa kowa iya jin tsoro. Mu mun goyon baya wannan mun abin da mun gani dole zamu fada ko mutum zai kashe mu mu zamu gaya masa gaskiya a ce yarawa ne abu kaza yayi wannan dole zamu fada wannan mun tashi mun saya mun yi goyon baya wannan Mary ya gaya mana abin da ya gaya mana mun yarda da shi mun yarda da shi dole da rana muna yawo mun gani abin da bai kamata ba zamu dawo mu fada mu ce ga abin da yake ciki kana so ma ka waɗi in ka waɗi sai mutum ya ce a ta ɗan nashi haka ne gaskiya kowanne yana son ya waɗi don mu da muke tare da su kowa rai ya ma daɗi ba ya mishi ba don saboda yaran nan da muke tare da su in sun gyaru mu ne muke jin daɗi kana so ma ka faɗi kana tsoron wani yaron ya tsare ka a wani duhu ya maka illa tunda uwayen in an faɗi ji suke an an kukuta ɗiyansu an maida su liyan banza kamar ana so kai ci ake ma mu ne muke zuwa muna sarar yara a wurin sarakin amma duk da haka da yake aikin mu ne dole ne mu haɗi wala mu haɗi muna yi tun mu bakin ƙoƙarin mu kuma wannan abu da kuka zo kuka tara mu kuka waye ma mutane kai muna fata za ku kirayi da ba bangare bangare daga nasu waje iyaye mata sun gabatar da damuwarsu game da yaran nasu an dan shasha ne aka kama sai a ce ana mu kenan abin da ya kamata an iko ya kama su in ya je gurin inda suke kenan ya san hukuncin da yanke musu ko fi yawa abin da yaran mu suke lalaciya kana kallon dan uwanka ya danka wannan yaron malalaci ne ba shi abin da zai danka ya zo ya ce wane nake ba ina za ku a guri za mun mu zo baka iya cewa danka a karka buwa ne kwasan sana'a da yake kabar danka ya tahi an yi magana wai ta ce ruwan dare ne game duniya ai dan wane yayi ba a wa sai dai ai kani to kaga kai ba ruwan ka giwa an yi wuce kan kai kan kowa ma amma dai ana ya kamata yanda kai guji a kanka abu ka guji a dan uwanka to amma ba a gane ba wanda bai gane ba to kai ka guji a kanka amma kana da duk abin da kake roƙo kana son abin da zai takura ka kada takura dan uwanka duk in za ka yi addu'a kai ta al'umma gaba daya saboda Allah kuma mafi yawa iya ƴaƴan mu basu sana'a basu aikin yi to masu sana'a maras aikin yin halo in ya gana ka iya yi halo ya zo lalata shi to in kai magana sai ka ji an ce a ah, ni wance bata son zaman lahiya ne ko ku a'a wacce tana takura a ɗana to amma sai ka iya an kaga biya ba kai ka bi saboda ko kai karin tun da a yau akwai yaron da zai wuni ya kwana ban shi lahiya ba abin shi bai sani ba akwai wani ana sai ta yi Kano kwanan shi shidda da ya zo shi da asuba ake huta an ya tashi in ya zo karfe goma sha biyu in ya zo yara sun yi barci sai huta da asuba da ya zo yara makwabta suka tambaye shi ba oyo oyo kawai sai ya dau zigege ba da ya shiga cikin gida ba su tsara ba in suka ce ya mata ta ce suna maka oyo diyanka ba abin da ka musu ce aina ba a ta ka musu ta ce ai ka ga yana a daki ba yara na bane wanda ka ba yaran makwabta ne sai ce ayi ya ce to yanzu nan gaba nan sai na samu wata guda a gida in kula da yara na in gane su kwana in zo na san su ne abokinka ko dan uwan zama in ya ga danka ya kamata amma gumatsa ya ce wani wannan abin da kake ba daidai bane ko mu mata mu ne masu ɗiya maza su ne masu ɗiya mu mata mu ne masu ɗiya tunda an wani abu ya samu mu mata mu ne masu cin ciwo tabi'a muna roƙo ku 'yan ƙasa da barimai ku nemi sana'a ku bai ɗiyan wani za su ci da mu su ma su ci kuma Allah musu albarka su ma su samu Allah ya ba mu. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tukar a sha kwaya. kwaya ko ba ta da kyau. Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka ya sha, babanka ya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, matar ka ba ya sha, ka ba ta sha yayanka ba ya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta ba nan dai kwaya ko ba ta da kyau takan sa a lalace kwaya ku saurara Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen su tamar mu ji sauran mutanen da ta samu zantawa da su. hukumomin shiya ta biyu a ta bakin magajin garin ta haru dan dudu cewa ya yi za su bi duk hanyoyin da ya dace don tsabtace shiyar tasu daga wannan miyagun ɗabi'u. E, duk wani babba da za a mai bayani za a kwatanta mai garin da magaran za ka ji ana mishi ambatan kara-kara ana mashi ambatan garin malam a bisa kan wannan abubuwan bata sunan nan ya kai ga wata unguwa ma in ta yi wani ta'addanci ta yi wata lalata ba za ka ji ko ina ba an kama sunan shi sai ka ji an ce komin dai kuma a ce kara kara a ce garin malam wannan abu ne wanda yake tsaye a cikin zuciyarmu mu wanda aka ɗora ma yaunin jagoranci da mu da su matasan namu to dole sai mun gama karhi da karhi mun tsaya a bisa kan wannan al'amari mu tabbatar da cewa wannan abun da ake yi ba gaskiya bane, kuma ba abu bane mai alheri mun yi niyya mun zo don mu daidaita garinmu amma ba za mu iya yin shi ba sai da goyon bayan al'umma sai kowa da kowa babba da yaro kowa ya ba da kanshi to a lokacin nan ne za mu ci guri kuma muna da niyya ta duk hanyar da za mu bi insha Allahu wannan da'ira tamu sai mun maida ta kamar kowace da'ira yanda kowa zai kamni zauwa ya zamna a cikin ta bi izinillahi za mu ba da kanmu dare da rana za mu tsaya a bisa kan wannan al'amari kuma muna son al'umma su ba mu goyon baya muna son uwaye mata su ba mu goyon baya kuma ina so matasanmu su tsaya tsayin daka su ba mu goyon baya su san cewa yanzu lokaci ya huce na wannan lalata da ake kiranmu da ita. Su ma kansiloli zababbun al'umma ba a bar su a baya ba. Sidi Kwana Rahama na ɗaya daga cikin wanda ya halarci wannan taro. ya kamata in hankali ya ɓace hankali ya je nemo wannan hankalin ba hauka ba babu wanda in ya tambaye baban shi ka ce ba nan yi jari in iya da ba ba shi ba amma girman kai ya hana su yi suna zamana sai mutum ya zo daga mata mai kurkance ko dan burandiya ya samu kuɗi kuma su ya su riƙa mai fadanci da suna da hankali sai su dora da kaɗan kaɗan in yake yin gida ba da mai yawa ba to sai mun ajiye girman kai da gwada isa ajiye a nemi sana'a amma in aka sa girman kai to babu inda za a idan ka sha kwaya ka saki rezo ka haukaci wallahi da sallah da azumi Allah iya binka kuma ba hukuma za ta mana maganin yayan mu ba mu za mu yi maganin su Allah mana ita hukuma ta kama kuma ka zo gidan ku tsohuwa ta wuni tana yin dutse ta yi tuwo babanka ya wuni iya sai da lawur ko kuma rago ko aikin ƙarfi na ƙasa a yi tuwo ka zo ka rika cewa ina tuwo na baka jin kunya kai je kamata ka kawo a yi a baka a ce kai ne za ka zo ka rika neman a baka Hakuma ba ta laihi mu da muka yi yaya muke biyu duk wanda ya kidan shi duniya ya taso shi in ka so shi kuma duniya ta kishi. shi in kana son dan ka ɗauko kuma ya zama mutumin kirki ba lala ba aka ce annabi ya ce zai yi kira da al'umma shi ba mashaya ba ko yan kwaya ko masu kashe mutane salihan mutane nagartattu su ne annabi ke alfahari ko muna so a ce wannan gwamnatin ta ta kowa samani na gari ta fi kowa mutane na kwarai. Ofisa Maniru jami'i ne na yaƙi da ta'ammali da miyagun kwayoyi a shiya ta biyu ya ce irin wannan waye kai yana da alfanu sosai. Inspector na anti-drug sunan masu kula da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi na nan jihar Zandar. Gaskiya mun ji daɗi kwarai da aka shirya wanga taro kuma aka gayyace mu. Yawanci muna samun mutane da yawa suna zuwa suna gaya mana ana sai da kwaya kuma muna zuwa muna ganin abin da ke faruwa muna gudane-gudane da mutane cikin unguwa kuma eh, muna kama mutane amma alhamdulillah waga sabon shekara wanga lokacin na karshe-karshen ga abin ya fara sauki menene saukin shi mutane sun fara ganewa eh, kan mutane ya fara wayewa eh, waye kai da ake cikin raduka da cikin gari da magabata suke yi mutane sun fara ganewa kuma sun fara kama muna bisa ga wanga aiki a baya muna samun matsaloli eh, na rishin haɗin kai na mutane tunda za ka ga yara suna shaye-shaye ko suna sai da kwaya cikin unguwa eh, mutane suna gani mai ba su iya zuwa su gaya muna wasu suna jin tsoron su zo su gai a ce sun zo sun gai ana sai da kwaya abu ya dawo kansu abu ya zama musu matsala wasu kuma suna mai da abun kamar babu ruwansu a ba abu ne ba wanda mutum zai gani ya ce babu ruwansu an yi shaye-shaye cikin unguwa an shiga sace-sace ko an shiga hudace-hudace ana bige-bige duka abu ne wanda zai kawo matsala ga kowa da kowa tunda duk wani sace-sace wani hudace-hudace da ake yi duka tushen shi shaye-shaye ne wani abu ɗan mutum yana cikin hankalin shi ba zai iya yin wani abu ba cikin hankalin shi kenan muna yi al'ummar kara-kara godiya da magabata na komin da suke waye ma mutane kai yanzu alhamdulillah muna shigowa muna aiki ba tare da an samu wata matsala ba kuma mutane suna zuwa cikin sirri suna ba mu bayani muna zuwa duk inda adda kowanne abu muna zuwa muna muna yi daidai gwargwadon bakin kokarinmu. Shi ma kwamishinan 'yan sanda na shiya ta biyu ofisiye mutari haru kiraye ga al'umma da su ba su haɗin kai. Duk inda iko yake an kawo shi ne don jama'a. Kenan matsala ta jama'a dole ta ce zamani an yi zo ga abu zamani kenan tsakanin mu da ku babu bariyar babu garau babu dare babu rana duk inda kuka ji wata matsala mu a shirye muke can mun dan gyara muka zo Allah yana ganin zuciyar mu mun zo dan mu dan mu taimaka mu da muka zo nan an baka yi ba to me za ka yi kenan wannan gyara da ake so komisariya gidan kowa ce police ko jandarma ko wani iko din saboda jama'a aka yi su an an ga matsala zuwa ake a ce ga matsala a ɓoye ne ake zuwa shi kuma iko ba zawa zai ya ce wane ne ya gaya min ba kenan an ka kewaya ka ce ga wane yana laihi kaza to an ba a je ba ka zo ka faɗi ni dai ina nan ka kofa ta abu da take ka zo ka gaya abin da muke so da ku akwai matsala fi sabilillah komsariya komin du ta ku amma yanzu an wani yayi laifi a nan kin da sun tashi sun je da mota sai ayi yi kabin su da gudu ana yan wuta ga sunan yan mine ne yara suna kallo suna ana zagin mutane a lokacin saboda masu bata muku suna ne aka zo wanda zai zo tana haihuwa mutum daga mata mai zai taso ta wani daga mai zai taso ya zo karakara ya yi ɓallon shi suwa za a ce kara kara ai muna kida ya muna aikawa konsariya duk laifin da ake yi nan za a ce to kun ji matsala kenan an kun ga wanda za su kawo fitina ku yi kokari cikin sirra ku zo ku ce ga shi ga abin da ake ciki ga abin da ake ciki amma mu abin da muke so wanda ya yi alfahari yanzu wannan gashi na ga dan karamin yaro yana sha dan karami ne kun san doka ita tana bugun kowa amma ba ɗaya bane da wanda ya kawo abin aka yi bannan wanda an san dila ne a ɓoye shi sai a turo mutum yana shashaya a ce ai ga dan shashaya nan ya zo nan yana yana yana a lokacin an san inda ake sai da abu kenan shi ne muke so taimako a yi kokari an an ga abun a zo cikin sirri a ce gashi gashi gashi kuma a gani a yi aikin ko ba a yi ba. Yahaya Badamasi jagora ne na kungiyar Alternative Espace Citoyen kungiyar horo hula mai fafutukar ganin kyautatuwar rayuwar al'umma kira kiraye kamar haka. Lalle an jama'a ba ta kama ba to mu tabbatar da cewa jami'an tsaro ba su yi su iya saboda duk inda aka kai wani geshi na tsaro ko a turai da muke gani inda suke da kayan na'urori to sai da haɗin kai na al'umma ya kamata ya zamanto mu gane cewa wa'annan ba mutane ba ne wanda ya kamata mu yi kyama da su mutane ne wanda ya kamata mu ba da haɗin kai ta ba da hanyar hanyar ko labarai na sirrin saboda mu sani wa cewa illar shaye-shaye ba ta iya misalatuwa a wannan dandalin na awa daya ko minti talatin. Wanda aka yi domin su wato matasa su ma sun yi nasu bayani. Sunana Jamilu Idris. To wannan sensibilisation din da ake yayi saboda mu ma matasa na kara-kara muna wani sensibilisation din muna bi cikin karce-karce saura muna bayan ba da 'yan uwanmu hankali akan abin wanga na shaye-shaye mu ma ɗalibai ne kuma muna da aikin yi wani garaji wani aikin gini gasu nan dai da saura duk muna yi kuma duk muna yi kwan yanzu kuma wannan shaye-shaye da ya shigo kuma wallahi ba yan unguwanmu bane ba suke zauwa suna saida ma matasan ungu dan in a yau mu mun ga dan unguwanmu ya fara saidawa an san ka an san babanka an san mamaka babu inda zaka ga labari jama'a kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filinmu na kwalama. Mai sauraro barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau ma muna tare ne da malama Aisha Muhammad Marafa inda za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau me muke dauke da shi? Masarari Assalamu alaikum. Yau muna dauke da girkin kabeji mai nama eh, wanda ake sa nama a cikin kabeji a naɗe wanda tura ake kira dolima to malama aisha ya ake gabatar da wannan girki kuma da me ake bukata kafin a yi wannan girki abubuwan da ake bukata a wannan girki shine nikakken nama da kabeji da tarugu da koren tattasai da albasa da ɗanɗano da karas da kori da citta da tafanuwa idan ana bukata sai man gyada da kwai kwai cin kaya wannan yanki na ce malama aisha to ya ake gabatar da shi ta wanda ake gabatar da wannan girki za ki samu kabejin ki mai kyau mai ganyaye fadada to irin babbaɗin ragaki eh, kenan yawwa za ki ciccira shi kika cire shi falle-falle sai ki sa shi a tukunya haka da ɗan ruwa da ɗan gishiri kaɗan sai ki ɗan tafasa shi kika tafasa shi sai ki cire za ki amfani da ko shinkafa ko kuskus duk wanda kike so za ki amfani da shi sai ki kawo naman ki ki sa abun niƙa nama sai ki niƙa shi ko in a kasuwa ne kin riga kin siyo shi niƙaƙƙe sai ki zo ki tanade shi ki ajiye shi ma sai ki yanka tattasan tattasanki koren ki sai ki yanka albasa ki yanka karat ɗinki ki haɗa su gaba ɗaya da su ki jajjaga tarugun ki shi ma ki haɗa su gaba ɗaya da su tafarnuwa in kina so ki jajjaga citta ita ma ki haɗa ki wuri guda ko wusa sako ɗanya cittan eh to in son samu ne an fi son danyen saboda ita ma ta fi ɗanɗanon ta ya fi fita in kuma busassan kika samu tunda ba ko da yaushe ake samun danyen ba shi ma sai ki daddaka shi sai ki haɗa uwar gida wannan nama da kika niko shi a kasuwa shi ko kuma in kina da abin nukawa a gida kika nuka shi sai zaki ki ɗauko shi ki haɗa cikin wannan kwaɓi shi ma ki haɗa da shi a ciki duk a ƙasa dai tun kafin ya hawo a ƙasa eh mm. shi ai duka aka gama sannan yi a fara wannan naɗi to komai ya haɗu abin ɗanɗano mm. gishiri da an saka an sa. to mai fa a wani lokaci ne mai zai zai taɓa shi bayan kin gama haɗin nan gaba ɗaya uwar gida za ki zo ki ɗauki wannan mai naki sai ki haɗa shi ma a ciki wato ka yayyafa eh ki dan wannan daidai wadida ki zuba a cikin wannan haɗi ki motsi shi gaba ɗaya ki kuɗi amma man ana so ya ɗan ji sosai saboda shi ne sinadarin cin abincin bayan kin gama sai ki ɗauko kwai ki zo ki fasa shi shi ma ki kada sai ki zuba a cikin wannan haɗi. To malama ishe kamar kwai nawa mutum zai tare da ko ko da iya kuɗin ka iya shagalin gani. In ya danganta da yanayin yawan shi idan wani ba mai yawa bane kwai kwara ɗaya ma ya ishe ki. idan kuma yana da ɗan yawa to za ki wannan bakin mutum biyar e kamar bakin mutum biyar za ki iya samun kamar kwai guda uku mm, sai ki saka a ciki sai ki kwaba shi ki hada ki motsi gaba daya sai ki dauko wannan ganye na kabeji da kika tafasa sai ki rika zubawa a ciki kina nadewa to irin nadi za a mishi linkin tabarma ko kuwa a hada kaman an kulle takarda a a linkin kowane gefe kenan idan kika linko shi mai gaba daya kika rufo shi sai ki koma ki lunko shi ta nan ɗayan ɓangaren dama ki ɗan lunko shi ɗayan ɓangaren hagu sai ki saka abin sakace ɗan tsinkin sakacen nan yawwa sai ki naɗe shi to sai a kama bakin kenan a rike don ya tsaya gam eh. to uwar gida bayan kin gama wannan haɗi kin gama nadi za ki ɗauko tukunyanki ki zuba sai ki sa kamar za ki madambacin abin nan dambu sai ki zo ki sa shi da ruwa a ƙasa sai ki daddora wannan naɗi da kika yi a da ruwa ƙasa da wani abu za a ɗora koko a eh, ruwa za a sa kamar zaya alale a'a da ruwa a ƙasa kamar za ki dambu to za a ɗora wani abu kenan za a ɗora wani abu a bisa watan tururin kawai ake bukata tururin ake so ta mm, na ake so bayan kin gama sai ki daddora su ki jera su sai ki kawo wani abu haka kamar ko fatan buhu ko leda sai ki rufe bakin tukunya sai ki kawo murfin tukunyan ki rufe shi sosai ki danne bayan ya gama in yana in ya nuna za ki ji kanshin shi ma ya canza daga lokacin da ya fara tafasowa zuwa lokacin da ya dahu za ki ji kanshin shi ya canza in san ya dahu za ki ji kanshin shi ya ɗume miki gida makwabta na cewa baiwa Allah me kike da girkawa ne mana yau to daga nan ne za ki san abincinki ya gama ruwa Jama'a a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namun na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na ta tattaya na gabatarwa Zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallama da ku a kasance lafiya. Muryar yau ta